al-ash'ari yake cewa kuntu inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ina gurin annabi sallallahu alaihi wasallama faqala sai annabi ya ce inna lillahi ibadan lalle Allah yana da wasu bayi wannan annabi ne yake gaya wa sahabbai inna lillahi ibadan lalle Allah yana da wasu bayi wannan bayin laisu bi anbiya wala shuhada su ba annabawa ba kuma su ba ku ba makamin su bai kai makamin annabawa ba makamin su bai kai makamin ku ba amma kuma a ranar kiyama duhumul anbiya wa shuhada annabawan kansu za su ke kwaɗayin su suna ba su sha'awa suna burge su haka shuhada za su ke kwaɗayin su suna sha'awar su suna burge su saboda me sai annabi ce bi qurbihim wa maq'adihim min Allah yawmal qiyama saboda kusacin su da Allah da kuma samun gurin zama kusa da Allah su waɗannan bayi Ƙala. wa fi nahiyatil qaumi a arabiyun annabi da ya faɗi haka yace akwai wasu bayin Allah ba annabawa ba ba ba shuhada'u ba amma ga makamin da suka samu a lahira suna kusa da Allah wani balaraban ƙauye yana gefe a zaune da ya ji wannan maganar sai taso fajarsa a laruku batai sai durkusa akan guwawunsa a gaban annabi fajarsa a laruku batai sai kafa guwawunsa ƙasa ya zubda guwawunsa ƙasa a gaban annabi a tsakanin sahabbai da annabi da ya zuba guwawunsa a ƙasa a laruku batai wara ma biye dai sai ya zuba hannayensa ƙasa mun gane sufuri yadda abin yake idan ka kafa gwiwarka a ƙasa da cinyar ka zuwa cikinka da ƙirjinka da fuskarka duk ba kana gaban wanda kake gani ba to baya kuma sai zubar da hannayensa ƙasa haka a gaban annabi ɗin kaga ƙarewar ladabi kenan ya zo a tsaye kafa guwawunsa ƙasa sannan kuma sai zuba hannayensa ƙasa cikin ladabi da biyayya a gaban annabi in ka suranta abin sai maka daɗin ji da sauraro da yayi haka a gaban annabi shi ne sai a ƙala sai ya ce ya lallai, kusa da Allah suke sun samu mazauni a gaban Allah ya lallai, gaya mana su sai haka a gaban annabi ice gaya mana su ya Da dai mada haka kala sai manzon Allah yace manhum suwaye ya lallai? kala sai annabi yace a shi mai ruwaya sai yace fara'aitu fi wajhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albushira da aka yi wa annabi wannan tambayar sai ya ce sai na ga fuskar annabi ta cika da kyalkyali da kyan gani da haske saboda ya ji daɗin tambayar da aka yi mishi ya ji daɗin tambayar yana magana akan wasu bayin Allah wanda za a yi su a lahira sai wani cikin sahabbai ya miƙe ya zubar da guwawunsa ya zubar da hannaye ya ce ƙwai ya rasulallah abin ya yi daɗi ga ya mana su mu san siffarsu ko za mu gane su in mun gansu haka shi kenan sai fuskar annabi ta yi haske Mana ta ƙara haske mun gane idan aka zo magana a fuska in aka ce fuskar wani ta yi haske to in ka zo ta manzan Allah a janaba annabi suka ce sai ta ƙara haske saboda in aka ce ta yi haske fuskar zaidu ta yi haske to da ƙila ai ba hasken mun gane to amma a janaban annabi in aka zo irin wannan bushira da hasken sai a ce sai ta ƙara daman tana nan cikin hasken wani dalili da ya zo kuma sai hasken sai ya ƙara ƙaruwa kuma to da wannan hasken ya bayyana a fuskar annabi faƙala sai annabi ya fara bayanin su waɗannan bayin da ba annabawa ba ba shuhada'u ba amma annaba da shuhada'u suna sha'awar ganin su faƙala sai annabi ya ce hum ibadun min ibadillah hum ibadun sai ce wasu bayi ne min ibadillah daga cikin bayin Allah bayi ne daga cikin bayin Allah sai ce wa min buldanin shatta ai dukkan ba bayin isla dukkan ba bayin Allah bane kafiri ma bawan Allah ne ai haka musulmi bawan Allah ne duka mu bayan Allah ba to amma akwai da Allah ya ware sai ci ce wa ibadur rahmanil lazina yamshuna al lardi haunan wa iza kadabahumul jahiluna qalu salama kaga ibadur rahman kenan Allah ya ɗebe su a matsayin a cikin bayin ma sai keɓe da ya ɗaga ya ci duka bayinsa ne sai ware ya tankaɗe ya rage fidda muminai a cikin mumunan ma sai ya ƙara regewa ya tankaɗe, sai ya fidda sai ya raba a zatin sai ce waɗannan su ne ibadur rahman tunda aka ce wannan Ibadun rahman ne sun samu wani makami matsayin da sauran jama'a ba su da shi siffar su allazina yamshuna ala lardi haunan suna tafiya a bayan ƙasa ba hayaniya wai za ka da bahumul jahiluna qalu salama da jahili ya tabe su bada a zauna lafiya mai wallazina yabituna lirabbihim Jadan to shi yafi wahala Allah abinda bahu shi ke cewa kwana sallah to sun su ci wannan duka to idan ka dauki wannan kaga an raba su ne ga Allah ta'ala shi ya saka ƙarshen makamin da mutum zai gane zai iya ganewa a cikin makaman da Allah ya ba annabi shine ka ce wa annabi Abdullahi wa rasuli bawan Allah manzon Allah shi ya saka a Isra'i sai ka ja ce subhanallazi asra